This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Sarfil Hashim Gumel. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi ana sauraron shirin kallabi a yau ma abin da muke dauke da shi kenan amma fa bayan an sha labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. jami'ai sun ce an ga jinjirin wata a daren lahadi kasar saudiya inda ake da wurare mafi tsarki a addinin musulunci wanda ke nuna yadda za a fara azumin watan ramadan ga da yawa daga cikin musulmi biliyan 1.8 a faɗin duniya watan ramadan mai alfarma wanda masu ibada ke kiya abinci da ruwa daga fitowa alfajir zuwa faɗuwar rana yana nuna lokacin yin ayyukan addini da haɗuwar dangi da bayar da kyaututtuka a faɗin duniyar musulmi Ganin wata a daren Lahadi yana nufin Litinin ita ce ranar farko ta azumi. Tashar talabijin ta Saudiya ta rawaito mahukuntan kasar sun ga jaririn wata. Ba da jimawa ba, kasashen Laraba da dama na yankin Gulf da Iraki da Siriya sun bi sanarwar don tabbatar da cewa su ma za su fara azumi a ranar Litinin. Shugabannin sun kuma yi musayar saƙonnin taya murna cewa an fara watan azumin Ramadan. sai dai akwai wasu kasashe a asiya tekun pacific kamar australia da brunei da indonesia da malaysia da kuma singapore za a fara watan azumin ramadan a ranar talata bayan kasa ganin jinjirin watan oman da ke gefen gabas ta tsakiya yankin larabawa ta kuma sanar da cewa za a fara azumin watan ramadan a ranar talata ƙasar jordan ita ma za ta fara watan azumin ramadan a ranar talata Azumin watan Ramadan na bana ya zo ne a dare lokacin da rikicin yankin gabas ta tsakiya ke ci gaba da ruruwa sakamakon yakin da Isra'ila ke ci gaba da yi a zirin Gaza. Hakan ya haifar da fargabar cewa rikicin na iya haifar da tarzoma fiye da iyakokin da ake fama da su a yanzu. Sarkin Saudiya Salman ya yi nuni da yakin Isra'ila da Hamas a wasu kalamai da aka yi wa jama'a bayan sanarwar watan Ramadan. 'Yan sanda a Najeriya sun ce wasu mutane ɗauke da makamai sun kutsa kai cikin wata makaranta a arewa maso yammacin Najeriya tare da yin garkuwa da yara goma sha biyar. Harin ya zo ne da misalin karfe ɗaya na safe agogon ƙasar jiya Asabar, kimanin sa'o'i takwas bayan an sace ɗalibai kusan uku a wani yanki na daban na yankin da ke fama da rikici. 'Yan bindigar sun kuma yi awon gaba da wata mace guda, in ji 'yan sandan. Sace ɗalibai a makarantu ya zama ruwan dare a yankin arewacin Najeriya da ke fama da rikici musamman tun bayan sace 'yan mata sama da ɗari 200 da masu ra'ayi 'yan Boko Haram suka yi a shekarar 2014 a ƙauyen Chibok na jihar Borno wanda ya girgiza duniya. An tura tawagar 'yan sanda domin neman ɗaliban. Rashida Hamza tana cikin wani hali na fitar da rai Dukan 'ya'yanta shida banda guda ɗaya na daga cikin ɗalibai kusan ɗari uku da aka sace daga makarantarsa a yankin Arewa maso yammacin Najeriya mai fama da rikici. Har yanzu tana cikin firgici bayan kwana biyu bayan 'ya'yanta masu shekaru bakwai zuwa sha takwas sun tafi makaranta a cikin karin kuriga sai dai kawai wasu gungun 'yan bindiga suka yi awon gaba da su. Satar mutane da aka yi a Kuriga na ɗaya ne kawai daga cikin manyan sace-sacen mutane uku da aka yi a arewacin Najeriya tun a ƙarshen makon da ya gabata. Lamarin da ke nuni da matsalar tsaro da ta'addaba ƙasar da tafi kowace yawan jama'a Afirka. Rashidat fata kaɗai take na 'ya'yanta su dawo gida. wasu mazauna garin sun ce tuni fatan su ya dusashe cikin fargaba kan makomar matasan. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jirgin ruwan sojan Amurka ɗauke da kayan aikin gina sansanin wucin gadi a Gaza na kan hanyarsa zuwa tekun Mediterania. Jirgin da ya fara tafiya kwanaki biyu kacal bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da shirin ƙara kayan agaji ta ruwa zuwa yankin da aka yi wa ƙawanya, inda dubban ɗaruruwan Falasɗina ke fama da yunwa. A halin da ake ciki kuma, Yaƙin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza ya ci gaba, inda aka ce akalla da 22 ne suka mutu a wasu hare-hare biyu da Isra'ila ta kai cikin dare zuwa yau Lahadi, daren yau Lahadi. Daga cikin waɗanda suka mutu har da mata da ƙananan yara ciki har da wani jariri. Biden ya yi kakkausar suka ga Isra'ila kan yadda take gudanar da yakin. Yana mai cewa dole ne ta ƙara ƙaimi wajen hana kashe fararen hula. Yau Lahadi rundunar sojin Amurka ta ce ta gudanar da wani aiki a ƙasar Haiti domin jigilar ma'aikatan ofishin dakadancinta daga ƙasar. Sannan ta ƙara da cewa dakarun Amurka na ƙarfafa tsaron ofishin dakadancin yayin da ƙasar ta yankin Karibiyan ke halin ce cikin halin kakanikayi. Wannan aiki dai shine na baya-bayan nan da ke nuna irin matsaloli da Haiti ke fuskanta yayin da tashe-tashen hankulan 'yan daba ke barazana ga durƙusar da gwamnati. tare da janyo dubban mutane tserewa daga gidajensu. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya samun matashar ta boa africa a kan mita 102.5 haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri Grace Abdu wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba. Idan mace ta dogara ga Allah ta sa karfinta a jikin 'ya'yanta, kar ta ma tunanin ma tana da miji ko wa'inda mazansu na da rai. kasu sa ido ma maza su kula su duba kamar su kadai ne ki yi da karfinki da kokarinki za ki ci nasara. Kallaba shirin ta wannan makon uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kuwa shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmawa da suke badawa ga ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba suna na alheri grace abdu kokari yau yana ce da ku mukallabin mu ta mako wata mace ce da su ɗauki matakan inganta rayuwarta da ta iyalinta tare da tsagewa ta nemi ilimi ko bayan aure da haihuwa. Za mu kuma ɗora a kan nazarin da muka fara makon jiya kan cin zarafin 'yan aiki da ke ƙara muni a ƙasashen Afirka da dama. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga mu da kallabinmu ta mako, bari mu ɗora a tattaunawar da muka fara makon da ya gabata kan batun cin zarafin 'yan aiki da galibi 'yan mata ne kanana da iyayen ɗakinsu mata ke gasawa aya a hannu, duk kuwa da fafatukar nemarwa mata da ƙananan yara 'yanci. Yau ma muna tare da barista Aisha Abdu Muhammad shugabar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kaduna. da ruƙayya ɗan lami uwa kuma mai ɗaukar ma'aikata sai kuma aisha ibrahim sa'id jami'a a ma'aikatar jin kayan al'umma da walwala da jin daɗi malama aisha akan samu wani yanayin da ake ga yaran saboda azabar da suke fuskanta daga gidajen waɗanda suke suke ma aiki mm. a ah, zaki ga yarinya duk da bata san kila hanyar ƙauyen su ba saboda karancin shekaru da wayewa mm. zaki ga ta bazamo ta shigo titi mm. in aka tambaye ta ma sunan ƙauyen su wata ba za ta iya ce miki ga ainihin sunan babban ƙauyen nasu sai dan can cikin dajin to za ki ga ba kuna iya sa kuna samun irin waɗannan yaran ana eh, kawo ana samu akwai sanda aka taba tsintan wata yarinya tana garari a titi aka tambaye ta daga ina take ta daga gidan aiki take yaushe kika zo amma ta iya faɗin daga Kano take amma Kano ina bata san ina wani wani layi da ana ba Kano yau ta daji ana ana Kano me faru kika gudu. ai matan da take mu aiki ne take mata duka shine ta gudu ta ga ba za ta iya ba aka tsinta tana kwana akan hanya to da aka tsinto ta sai aka sai aka invite yan naptip da bincike bincike dai har suka gano aka dauko mm. agent din ashe ma suna da yawa ba ita kadai bane sun fi su goma kuma dukan shekaran su bai wuce sha biyu ba daga zuwa aiki aka fara dukan su to da muka hada su da su sai aka samu aka kira ita agent din sai ta aka ce ta nuna inda iyayen nasu suke sai aka ɗauke su aka tafi da su aka mai da su aka ce kuma su rubuta wanda cikin iyayen cewa ba za su kara barin yaran su fito ba tun da shekarun su bai kai inda za su je su yi aiki a wani wuri ba. Su malama Aisha kin ma faɗi wannan shekara goma mm, sha biyu. Mm. Akwai wanda suke ƙasa da shekara goma ma. Eh, zuwa goma. Tabbas Ana kawo su aikin. Eh, eh, to irin wannan yanayin kina ganin akwai doka da za a iya bi wanda zai iya hana ci gaba da cin zarafinsu saboda wanda mara ne masu agent din suke suka ce mm. sukan ɗauko su ne sai su yi kamar duk su ne mm. a saka su a moto a taho da su wanda da yake da gwamnati tana kamawa kuma akwai dokoki da mm. suke amma bai hana su yi wannan dabarar su taho da su ah. eh, kamar wata da na tattauna da ita ce man ta yi da yanzu gane cewa gwamnati ba ta yarda ah. da suna ganewa idan an ɗebo yara ah. da yawa tunda kusan kawunan su ɗaya sai suka ce to sai su kira sai su gaya wa iyayen su taho da s su da kansu cikin birni ke ce kawo ɗan ki daga zo wurin da suka eh. sai su tare su har gida su kuna agent su kawo yarinya kin ai ba ga agent tana tafiya ba ko eh. ita ne da sun shigo cikin birni ta rarraba su hmm. gidan su fa gaskiya ki ganshi a cike ki jiya mun yi kokarin zuwa mu je mu binciki mata masu yin wannan agent din amma saboda tsoro hmm. garin mu suke kamar su iyayen da duk muka yi kokari mu ba su kwanciyar hankalin cewa mu kawai muna son yi rahoto ne akan hmm, abun sun ki yadda akwai case din precious ne ko me sunanta ni na manta sunanta ta nnpc din nan wanda matan gidan ta azabtar da ita to an kai wannan case in court so da aka kai case in court ita matan an kama ta aka imprisoning dinta da yake a nnpc take aiki sai aka yi yarjejeniya kuma akwai certain amount da ta ba yarinya in billions aka eh, bude ma yarinya account da kudin saboda ta ci gaba da karatunta ta wannan kudin dama iyayen ba wai kudi ne da su ba aka buɗe wannan account din hmm. aka sa uwar yarinyan aka sa su su biyu su ne wato an dai wannan an sa tabiya diya tabiya eh. tabiya kuma aka hukunta ta ai ta ta ta hmm. ta yi ta yi zaman gidan jihar eh ta yi eh, hmm. aka kuma hukunta ta to irin wannan ai labari ne mai daɗi eh. wanda da za mu samu yawaitan haka akwai wanda za su jawo kansu kunne da kansu kansu a irin azabtar wanda ake yi malama rukaya a matsayin ku na wanda suke daukan yaran aiki kusan gidaje dai ɗaiɗai ku kuyi musamman a birni da ki shiga ba ki ga wata ɗaya aiki take ba ya Allah mai karamin shekarun ne ko kuma magidanciya to irin na ƙananan yara ɗin da kuke gani me kike gani yake faruwa a rayuwarsu a gaskiya akwai su akwai su saboda akwai wadda karamar yarinya ce aka kawo ta wurin aiki to wadda take ma aikin in har za ta shigo mata ɗaki sai ta salama su bakwai ah? sannan ta ansa na farko kenan in kuma za ta gaishe ta sai ta ce momi ina kwana ina kwana sai ta yi su uku sannan ta amsa kuma tana ji tana ji dan azaba dan saboda azaba dan dai a mm. ta maka saboda talauce maka yawa idan tana zaune ko in ta bada kafa ta ce a ja mata yarinyar nan sai ta yi awa biyu tana jan kafan nan in ta ce min dauke min riga ta ninki sai ta juye kayan da ke cikin akwatinta ko jakarta gaba daya sai a canza musu ninki saboda dai kada yaro ya huta mm. abinci ko ga lokacin da za a ci abinci sai lokacin da ta ga dama za ta bata abinci kuma abincin da ke aka dafa da ke kicin ɗinta ba iya cinyewa duka gidan ba su iya cinye wannan abincin ta bata abincin da zai ishe ta mm. ba wai fa babu bane mm. idan kuma mijin ya zo yana mata faɗa me yasa take ma yarinya haka kaza kaza sai ta ce ai santa kake in ba santa kake ba ina ruwanka za ka zo kana magana wato lokaci magidantan maza magidanta suna son su kawo dauki matan ne ba sa ba da goyon baya eh. duk da yake an ci ciwon ya mace na in kuma aka haɗu da namiji jajirtance a gida ya riga fa karfin gidan shi in kika fara kawo wannan a ranki dan yana cewa ki daina zalunci kaza kaza da sauransu kina nuna cewa yana neman ta ne ko yana son ta to wani kuma kin bashi lasin da zai ce shi kuma yayi alkawari wallahi yarinyar nan ko shekara nota sai ya jira ya aure ta dan ya gaya zaki To bari mu koma wurin barista yawanci akan samu kamar yadda kika ce wainda suke cin zarafin kila ma har an kawo su gaban shari'a. Hmm. Amma akan samu akasin shari'an tana ɗaukan lokaci mai tsawo. Hmm. Inda misali wanda bai da karfi ko kuma zuciyarsa ba ta da kwari yakan hakura ya ce to a kashe magana nan shi iya hakura Shi me yasa tsarin shari'an aka yi ta inda zai zama kafin a yanke mu wanda ake zargi ya yi cin zarafi ko ta hanyar fyaɗe ko cin zarafi na bayyana ma'ana kila an azabtar da mutum ne yake yake daukan lokaci ba yake ya mace ne aka yi ma mm. kuma kila mai karamin shekaru tana neman a bi mata hakinta mm. amma sa dau shekaru ana ta zuwa ko ta sai sun gaji sun abin nan bisa tsarin dokar ya kawo ana yin haka ne saboda akwai wanda za a kawo shugaban hukuma ba shi yayi ba bai yi ba to shi yasa dan dole ne a tantance a yi dalla dalla abu a hankali shi yasa yake daukan lokaci ita za ta zo za ta bada nata evidence din shi ma zai zo ya bada nashi zai zo ya fitar da kanshi wani ma in yayin ma zai zo zai ce ma bai yi ba to za a shi dama kuma ya yi magana akan cewa ya nuna cewa bai yin ba ita kuma za a zo a bata dama ta nuna cewa shi ya yi wannan abin to duk wannan in shi din ne to shine yake daukar lokaci kuma kin san cases din da suke gaban alkalai suna da yawa shi abin da yasa yake daukar lokaci kenan saboda zaki ki ga alkali kila yana da case ya fi ɗari kuma zai je su duka so za a sa wannan a bashi rana to ka dawo rana kaza za a ci gaba to shi yasa yake daukar lokaci kuma sai an tantance an tabbatar haka din ne kafin a zo a bada verdict gashi nan ana nuna su ma a social media hmm. ko ga eh, mata an ma yara rado rado a baya an musu dukan tsiya hmm. mata duk su suke yin wannan wata yar miji ce hmm. akwai wata ita wannan aduwa wanta ne da aka sa mata wuka aka a wuta aka mammanna da ya daddaye azaba kala kala eh azaba kala kala kuma mace ce mace uwa mace ita ta yi ma yarinyar nan wannan ga sanan kullum ana kawo wallan fasis kala kala to a tunanin ku me yasa matan ne suke aikata irin wani abu kuma ga ƴaƴa mata ni sun daga kamar rashin mugunta ne mugunta ne kuma da rashin hukunci da ba a hukunta ba amma amma yanzu in an hukunta wata akwai wata wanda aka kawo wata ba za ta yi ba kuma mm. yau yana ce da ku bulldozer mata ba ku suna masu kula da lamura na cewa ɗaukar matakan ba sani ba sabo da kuma tauna aya don tsakuwa ta ji tsoro za su taimaka wajen daƙile wannan matsala. Da fatar kalliban da ke sauraron wannan shirin za su dage damtse wajen ganin bayan wannan mummunar ɗabi'a a tsakanin al'umma. Kafin mai sallama da bakin namu akan wannan batu, za mu nemi sanin waɗanda alhakin cin zarafin 'yan aikin nan ya rataya a wuyansu da kuma matakan da za a iya ɗauka na zahiri idan ana so a taka wa irin waɗannan matan birki. Kada ku bari a baku labari. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabinmu ta mako wata bace ce da ta ƙudiri aniyar inganta rayuwarta da iyalinta ta wajen neman ilimi ko bayan da ta yi aure da kuma ta fara haihuwa. Waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi ga mu ta mako. Sunana Mrs. Sarah Dalut, ni ce shugaban mata na Krista a Plateau State. Ni dai an haife ni a Plateau State a Yalwan Shandam, Shandam Local Government. Iyayena sun zo sun zauna a gun. A nan na yi girma, na yi primary school ɗina a RCM primary school Yalwa, na yi secondary school ɗina a gun. Na zo ni University of Jos. Na yi diploma in banking and finance na zo ni kuma na yi hnd in business administration a uh, plateau state polytechnic yanzu dai am a professional accountant na yi exams na accounting a nigerian college of accountancy call so I am a certified national accountant. To da yake ke akanta ne menene kike ganin nasarorin da kika samu ya zuwa yanzu a cikin hulɗa da kike yi musamman ah, na fannin aikinki to a fannin aiki na gaskiya na ga hannun allah da na fara na gama diploma sai na samu aiki da ekwa a ekwan ina gefen finance allah ya taimake ni tun ban yi aure ba na fara wannan aikin har na zo na yi aure a ciki kuma ina ci gaba sai allah yana daɗa bani ɗaukaka daga kashiya har aka zo aka kai ni accountant ina ganin hannun allah kuma allah yana taimako na da kuma abubuwa da yawa har a cikin iyali duka da yake kin yi batun iyali mm. yaya kike hada wannan karatu da iyali da aikin banki mm. har da sauransu da mm. sha'anin da ya shafi kuɗi wanda yake da matsala sosai a ai mace biyun mataimakiya yana da kyau a yanayin mu na yanzu ki samu kina da abin yi kina tallafawa idan ba kin yi haka bane akwai damuwa ubangiji ya taimake ni da 'ya'ya ma da ya bani a haka ina zuwan aiki ina dawowa in dubi gidana 'ya'ya ɗaya ɗaya hudu allah ya bamu da haka ina taimakon mai gidana ina tallafawa yaran nan ana ta tafiya in bai in ya kasa a ta nan sai in tallafa mishi ta nan tun ma ba gefen kuɗi ba so abin da muka yi ta yi ke gida ya baki goyon baya ke gida ya bani goyon baya da yaddan shi in yi aikin ubangiji da yaddan shi in yi aikin ofis da ina yi kuma ina samun nasarori domin a gaskiya yana min addu'a kulla yomi kuma yana bani goyon baya akwai waɗansu kalubale da kika samu a cikin gudanar da aikinki ko da a cikin iyali ne bari mu fara daga iyali mm. waɗanne kalubale kika samu a cikin iyali tun lokacin da kika fara girma har lokacin da kika kai wannan matsayi eh to kaman a iyali da na fara samun yara hankali na ya koma kan yara na idan na fita na bar 'ya'ya gida hankali na na gida tun ma ba ka bar maɗan mai riko ba kafin dawo gida aikin dai gashi nan zuciya na na gida yayi aka mun da yara wannan kan na samu kalubala amma allah ya taimake ni mai gida na kuma wani lokacin kafin ki shigo gida yana son kai ya riga ki shigan gida to a yanayin fannin aiki na wani lokaci ina wuce karfe hudu ehem because eh, tun ma ba lokacin da aka dan ban masayi dole ne ne ina kula da wannan fannin wani lokaci karfe hudu ina office kuma kin san shanin maza za su so kina gida zai so ni ne in dafa abinci yauwa idan har bai samu haka ba ki ga dan sura fuska amma kuwa sai dan kun da murya sai ki ga ya amince a haka su kalubalen kenan amma Allah ya taimako amma cikin ƴaƴan nan ba wanda kika samu ya fanɗare saboda kila a ce kullum mama ba ta zama kullum a cikin gida tana yin abin da ya kamata ba wanda ya fanɗare a ciki Allah ya taimake ni a cikin hudun nan duk suna kan hanya kuma na san ba iyawa na bane ikon ubangiji ne wani lokaci fa a wurin aiki karfe sha biyu break zan gudun dawo gida tun ma lokacin da suke hutu mm. long vacation mm. nakan dawo gida da rana in tabbatar suna gida in tabbatar me yana faruwa cikin gidana wannan kan na yi shi sosai da sosai taimakon ubangiji suna nan akan hanya dukkansu yanzu to na san tarbiyyan yaya yana da wahala kuma na ga cikin yan kwanakin nan banda aikin ofis kina aiki a tsakanin mata mm. me kike fadakar ma matan nan ne wai gaskiya ina fadakar da mata su dubi gidansu da kyau ɗaya mai gidanki biyu 'ya'yan nan allah zai tambaye mu tarbiyyar da muka musu me muka koya musu tsoron ubangiji farko tashi da safe ki da 'ya'yanki ku yi addu'a ki sa musu muryoyi masu kyau galgadi wanda zai taimake su a cikin rayuwansu idan yaran nan sun tashi da wayannan kalamai da kike basu da taimakon ubangiji zaki ga sun tsira na yi wa'annan kuma na ga ya taimake ni ko da yamma kafin mu yi bacci na kan shiga ɗakin yaran na in zauna da su mu yi taɗi mu yi taɗi ce musu aya yau ne ya aka yi ne a aji me ya faru yau sai mu yi tatsuniya da su e-, especially 'yan matan mm. muna haka da su to Allah ya taimake ni muna kan tafiya mm. godiya ga Allah. To da yake anan kula da 'yan mata idan kika duba abubuwan da suke faruwa a yanzu musamman na tashi tashen hankula mm. me kuke yi domin tabbatar da cewa matasa musamman da yake su ne suka fi shiga wannan an horar da 'ya'ya matasa maza da mata ta yadda za su fahimci illolin da muke samu idan aka shiga wayannan rikita-rikitan da muke gani. Gaskiya ni ina faɗakar da mata iyaye mata hakkinmu ne. idan kin ga yaro ko yarinya ta bauɗe gaba ɗaya ke uwa ki tambaya kanki ya yiwu akwai wani ɗan loophole akwai inda baki cika ba kullum kuma muna wannan magana ko a cikin coci ko a cikin anguwa kamar ni a anguwanmu muna da ɗan gurub namu na mata kowane farkon asabar mukan haɗu da matan nan sai mu yi addu'o'i sai mu galgaɗi juna sai mu kira eh, samaranmu da 'yan mata mu kuma ba su shawarwari akwai lokacin da wata tana mishandling yara da ba ita ta haihu ba da muka gane mun fita as mata mun ajiye ta a kasa ba mu mata da sauki ba da taimakon ubangiji yaran nan sun miki so ba wai za mu juye musu baya ba kuma ba za mu ce sun gagare mu ba a'a idan mun ce sun gagare mu sun shiga duniya kenan sau da dama mata na ganin cewa kai mu za mu dogara ga maza ne ba mace ba ta isa ba mace ba za ta iya yi ba gashi nan irin ku irin ku wayanda kun yi fice me za ki gaya mata ne wai duk macen da ta faɗa haka ta riga ta karaya amma ni mama na babana ya mutu ya bar mu kusan shekara ashirin uwar mu ne ta rike mu da kokarinta kuma na gani daga gunta mu ɗaya ɗaya goma dukkanmu allah ya taimake ta mun fita so kokarin uwata ce to ni wannan ya zama min gurbi shi yasa na ce tunda mama na ta ci nasara ni ma zan ci kuma kokarin shine na ga da karfinta da kokarinta ta sa a jikinmu duka so idan mace ta dogara ga Allah ta sa karfinta a jikin 'ya'yanta katta ma tunanin ma tana da miji ko wa'inda matansu su na da rai kasu sa ido ma mazan su kula su duba kamar su kadai ne ki yi da karfinki da kokarinki za ki ci nasara shine kusan daga eh, ƙarshe eh, matan nan musamman wayanda suka fada rikici kuna kan faɗakarwa musamman kan yadda za su kare mutuncinsu yaya mm. mata za su kare mutuncinsu musamman a wannan yanayi da muka samu kanmu za su yi hakuri ne da rayuwar duniya ki yadda cewa eh mai gida na bayan ki yadda cewa na shiga damuwa idan kin yi haka nan ba kin ci nasara sannan ki dawo ki ba wa kanki hakuri ki nasu ki cire idonki ga kayan duniya ki cire idanunki ga wa'ensu mata a waje da ganin wa'ensu abin sha'awan duniya ki dawo ki dogara ga ubangiji za ki ci nasara shawaran da dan ba mata kenan ah! kuma da fatar 'yan uwana mata sun ji wannan shawara taki za su kuma yi amfani da ita domin samun walwala da kwanciyar hankali a rayuwarsu. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan wannan mako sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Zainab Babaji a Jos Kwata ta yamma da Bauchi da kuma Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadinsu duka. alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Madalla, to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da karfe shida na safen gobe litinin da za mu dawo muku da wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni kawo shirye-shiryen na yau da Fiona wa mayi da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu kwana lafiya.